farin wata sha kashi na tara. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri inda muke karanto muku littafin nan dai mai suna barin wata sha kallo, littafin da Zahara Tabi'u ta rubuta muke karanto muku shi a wannan tasha ta Kannywood Hausa TV. A kashi na baya idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a daidai inda Messi take cewa, mene kana tsoron ka faɗi, mene ka mini waye ne, wato wai na ji kana cewa idan ka yi aure. Wannan wato tambaya ne kana yi, damuwanka kenan, ni ba ni da damuwa, yanzu yanzu ne zan barka na koma Jos Abuna, namiji sai na ture, duk wanda ya ce maka idan ka yi aure ni Messi zan aure ka ya maka ƙarya ne. Shiru ya yi yana ƙare mata kallo, shi ko koyar take magana ma burge shi take, mamaki yake irin sanda yake yi mata. Maganganun Hamza su suka tsaya masa a rai, shi ba wai ba zai iya sake munubiya ba ne, shi ya fi komai sauƙi a wajensa, to amma babansa fa, ko karen hauka ne ya cije shi ai ba zai iya gaya wa Dakta Badamasi cewar ya saki munubiya ba, amma da alama dole ya sake ta wata ko ba don komai ba sai don Messi. Anan muka tsaya a yanzu kuma za mu ci gaba insha Allahu. Aliyu Sadauki yana ga kamar ya kamata ya tuntuɓi baban da maganar yana son ƙara aure. Idan ya so sai Messi ta koma garinsu gaban iyayenta a je neman auren asiri Lefarif. Da wannan tunanin ya kalle ta, wake baki san wasa ba ne? Wani irin wasa ne kana yi mini kenan Aliyu, kana son zuciya na ya buga ne? Ta faɗa wannan karin idanuwanta suna cikowa da ƙwalla, wani salo da ta ƙware wajen jan hankalinsa, kuma hakan ya taɓa shi, bai san sanda ya sako ƙasa kan ledar ƙasar ɗakin ba daidai ba inda take zaune. Ina so fa kawai in ji abin da zaki ce ne masoyiyata. Hararar shi ta yi ta ce, Sabila ka san ina son ka da yawa ko? Samari nawa nawa ne na aje sabila kai, Ban san ko kana jin kamar mene ba ni, but ni ina son ka da yawa ne fa Aliyu, a nan ne fa ina jin abin, ta nuna masa tsakiyar ƙirjinta. Ni kin san yadda nake son ki? Zan fa iya yin komai a kanki. Ba ta amsa mishi ba, ta ya kama ya riƙe da hannu ɗaya, ya ɗora ɗayan a kan cinyoyinta, yana mata tafiyar tsutsa, ta ƙwace tana dariya. Aliyu ya kana min waiwaye ne. Dariya ya ce, so nake ki saki ranki. Ta yi masa farar da ido ta kama fuskarsa tana kallon cikin idanunsa, so da ke magana da take ta shiga har cikin jikinsa ta ce, Maganar da zan faɗa maka a kan relationship namu ne, a Allah bai zan iya shiyarin naka da wani ba Aliyu, kishina mai zafi ne, kai nawa ne, you are mine, ina cewa ka gane. Ya ci gaba da gyaɗa mata kai kamar jangwala gwada kuma ya gane ɗin. Duk cikin tarin ayyukan da suka haɗe wa Dr. Badamasi a rana irin ta yau, bai hana tunanin abubuwa da dama giftawa a kwakwalwarsa ba. Rashin kwanciyar hankali ya samu gurbin zama sosai a gidansa, musamman da ya ɗauki wannan mataki na auren bazata. Duk yadda yake tunanin rikicin Umma ya wuce nan, domin ta tabbatar da cewa ta nuna masa rashin jin daɗin ta game da auren sarauki da manubiya. Abu ya doshi wata ɗaya, amma jiya yau. Ba wai wannan ne ya fiye damunsa ba, illa shi ma a ransa yana kokwanto menene makomar auren. Allah ya sani yana ƙaunar wannan ‘yar amana da Allah ya bashi, yana kuma tunanin babu wata mafita ta riƙe ta har abada ya inganta mata rayuwa kamar ya barta a cikin ahalinsa. Babu yadda za a yi ya barta tare da shi idan ba ta hanyar ya aura wa gudan jininsa ba, ta haifa masa jikoki ta samu dangi da ‘yan uwa da ta rasa. Bai san me yasa yake mata ƙauna irin ta uba ba, bai san me yasa ba, amma yana jin ta kamar wani sa sai yake jin taimakon ta kamar wata hanya ce da Allah zai shafe masa zunubansa a doron ƙasa. Babu wani abu da zai bi ka zuwa ka sama da kyakkyawan aiki, wannan shine ne tunaninsa. Ɗa na kowa ne, da shi da dukiya ba a san wa zai mora ba a gaba. Ya rasa me ke damun umma yana ganin wutar ƙiyayyar yarinyar a idanta. kamar ya kamata ya zaunar da shi sadaukin da kansa don ya fahimci manufar wannan auren. Yana tsoron sadauki, yana tsoron kar ya ba shi kunya. A tsarinsa zai nema masa gida ne nan kusa da inda yake. Idan ita munubiyar na da ra'ayin ci gaba da karatu, sai ya tallafa mata. Shi kuma sadauki, tunda ya ƙi son karatun, sai ya ƙara ba shi jari ya tsaya kan ƙafafunsa. Ya ga a kwanakin nan yaron ya shiryu, shi ya ƙara ƙarfafa masa gwiwar haɗin auren. To amma yanzu ya san sama musu gidan su zauna su kaɗai ba irinsa matsala ne, kamar ya fi su zauna da su, ko zuwa nan da shekara ne ko a bar shi ma zuwa nan da wani lokaci, ya ga dai kamun lodayensu. A yanzu ya cimma mafi yawan ɗimbin aikinsa, gida zai tafi ya dawo da daddare. Ya ɗauki kwat ɗinsa da wasu takardu ya fice, Dr. Abdullahi yana masa magana, akwai wani patient, bari sai na dawo, ya ce da shi yana mai ɗaga masa hannu. Tukin minti goma da ɗoriya ya kai shi ƙofar gidansa. Irin ihun kukan da yake ji kafin ya shiga cikin falo shine abin da ya sa shi ya shiga da sassarfa. Abin mamaki, kamar ba abin mamaki ba. Hajiya Umma ya gani tana tafkar munubiya da wata bulala da ya fi tsammanin ta dawakai ce. Cikin wani irin zafin nama ya hankaɗa ta, Allah ya bata sa'a ta samu mazauni akan wata kujera mai cin mutum biyu, ta faɗi yarab. Ita kuma Munubiya ta fella ta yi hanyar kicin tana mai da numfashi, tana kisa ma ranta a ranar da za ta bar gidan. Ran dakta ya yi matuƙar ɓaci da ko gabansa baya gani sosai. Hajiya Umma yake wurga da wani irin kallo na baƙin ciki da tsantsar mamaki. Hankalinki yana jikinki ko sai an ari kuɗi an je an sayo miki wani. Haka ya ce da ita, kana nufin bani da hankali? Yo ina yake? Ya tambaye ta kai tsaye. Zagina kai a kanta? ta ce tana nuna kanta da ɗan yatsa. Da ma zan iya zagin naki tas na hutar da ‘yar baya. Wannan karin huci yake yana kumfar baki, saboda ka sangarta yarinya ba ta isa ta yi ba daidai ba a tsawata mata, za ka ce bani da hankali. Ni na fi ƙarfin ki lauya da zancen ki umma. Kike tafkar yarinya kamar Allah ya aiko ki shine gyara, sirkakki za ki ɗauki bulala ki zane ta da shi, kina kuwa nazari idan za ki aikata wani abu. Ba na nazarin, kai nazarin ne ya sa ka tafka wannan haɗin na abin kunya, na rantse da Allah ba da Badamasi idan akwai rai a jikina sai yarinyar nan ta bar gidan nan, sai na sa Sadauki ya sake ta, ta tafi can inda tafi wayo. Idan ta isa ta zauna ta haɗa gurɓataccen jininta da na zuri'ata, Allah ya tsine min. Tsayawa ya yi kawai yana kallonta, so yake ya gane inda ya yi kuskure wajen auro Umma, so yake ya gane sanadin wannan ƙiyayya haka. wai umma tun da can haka take ko yanzu ne ta koma haka sai ya bawa zuciyarsa haƙuri yana saƙe-saƙen matakin da zai ɗauka ya kawo ƙarshen wasu abubuwa to bari ki ji tana barin gidan nan kina sawa sadauki ya sake ta ke ma naki auren ya zo ƙarshe wani shiru ne ya gifta a tsakaninsu na wasu 'yan sakwanni tana kallon shi cikin mamaki yana ƙoƙarin matsawa ya wuce Babu abin da ya ƙara bashi mamaki sai bayyanar sadauki daga ɗakinsa, yana sharce gashin kansa da alama wanka ya hankalinsa kwance. Dr. Badamasi ya juyo yana masa duba a tsanake ganin irin kallon da uban ke masa ya sa ya dakata da taje gashi ya kuma ɗan natsu, ko ba komai sadauki na shakar babansa. Barka da yamma baba. Barkan ka dai sa karai. Cewar dakta, sadauki sauri ya kalle shi da mamaki, Dakta ya fara matsowa inda sadauki yake. Ashe wawa ne kai ban sani ba? Ashe kana cikin gidan nan mahaifiyarka ke dukan iyalanka kana zaune ba ka iya yin komai a kai? Ashe da ni ma sakare ne irin ka da sau nawa za ka shigo nan gidan ka ga mahaifiyarka na dukan tawa uwar. Da hakan ba ta faru ba na yi maka wannan adalcin a rayuwa. Kai ma adalcin da za ka yi min kenan? Gaba ɗaya maganganun dakta lauya sadauki suke ba tun yau ba, ya fara kame-kame Baba ni fa ina banɗaki ne ban ma san me ake yi ba. Idan ka san me ake yi, menene za ka yi a kai? Aliyu ka ɗauka na aura maka yarinyar nan ne don ka banzatar da ita ko? A cikin ranka haka kake ji? To ka gaya wa ranka ƙarya ne yake. Sun kuyar da kai sadauki ya yi, dakta ya ƙara matsuwa duk da shi har ta kai ya saka ɗan yatsansa ya kama zungurin sadauki a ƙirji. Idan ni ba da masi ina raye, kana tunanin za ka wulaƙanta yarinyar nan, na ce maka ƙarya kake yi, da kai da uwarka kun mai da ni ban san abin da nake yi ba ko? Ya faɗa yana huci. Cikin sadauki ya fara yin sanyi sosai, ‘yan maganganun da yake son faɗa masa ma na auren mesi sai ya ji ya kasa. Dakta ne ya buɗe baki ya fara ƙwala kiran munubiya da ƙarfi. Gaba ɗaya gidan ya yi tsit ba a sauraron komai sai kaushin muryarsa. Duk masifar hajiya umma ganin yadda ya koma kamar zaki ya sa ta yi laƙwas. Munubiya ce ta bayyana fuska a kumbure, tana ƙumbiya-ƙumbiya cikin hijab ya ce da ita, Ke Munubiya, dago ka ki kalle ni. Ta dago a hankali, kada ranki ya taɓa raya miki cewar na miki auren nan ne domin zalunci. A'a, na miki ne don ki tsaya a zuri'ata, na miki don ya zame miki gata, ko da ba ki ga ‘yan uwanki ba, ki samu ‘yan uwa na ‘ya'ya da jikoki. Ya dubi Hajiya Umma a kan wannan yarinyar ne kike tashin hankali ko? To albishirinki, auren nan babu fashi, ni ba da na ce yanzu aka fara wannan auren. Ke biya. juyowa ta yi yau duk ya burkice musu, ɗauko jakar kayanki ki koma nan ɗakin. Ya faɗa yana nuna ɗakin sadauki, sai da dukkaninsu suka ji numfashinsu ya ɗan ɗauke na wucin gadi. Ya mai da kallonsa ga sadauki ya ce, Ba uwarka tana taƙama za ta sa ka sake ta ba? to ga ta nan ko bayan raina ka sake ta ba tare da ƙwaƙwaran dalili ba ban yafe maka ba nauyin kalaman dakta suka girgiza su bai kuma bi ta kansa ba ya wuce ɗakinsa ya yi tunanin ya zo gida don ya samu ya ɗan huta to amma yanzu zuciyarsa a jagule take don haka sai ya samu kansa da yin wanka ya shirya ya fito gwara ya koma asibitin kawai ya fi masa kwanciyar hankali har yanzu a sa saƙe-saƙe yake yana neman mafita na dindindin. Ko da ya fito tsakar gida, Munubiya ya gani a bakin famfo, sai ya je wani tausayinta ya mamaye shi, sai ya je yana zargin kansa da jin ko dai ya yi tsauri, ko dai bai kyautata wa yarinyar nan ba, ya mata adalci kuwa? To wai menene ya kamata ya yi? Munubiya zo ya ce da ita ta ƙara so ta durƙusa tana gaishe shi, sai ya ji ya kama kansa da cewa, manubiya ki yafe min. Wata irin ɗagowa ta yi da sauri ta ce, Baba dakta yafewa kuma? Ni ba baka yi min komai ba face alheri. Murmushi yayi ya ce, Gashi baki da kowa, gashi kuma na ɗora wa rayuwarki wani nauyi. Ban haɗa aurenku da Aliyu don zalunci ba, sai dai don ina so wata ranki samu farin ciki. Na san Aliyu zai so ki, saboda kyawawan halayenki. Kin ji ko ‘yata? Tausayin shi ne ya kama ta ta ce, Baba dakta ko sadauki ba zai so ni ba, na maka alkawarin zama da shi, kuma na yi haƙuri da shi kawai. Kai jigo ne a rayuwata, kai katanga ne. Murmushin ya kuma yi irin na ɗazu, sai ya kama kanta ya ɗaura hannu a tsakiyar kanta. Insha Allah, sai kin ga haske a rayuwarki munubiya. Wata ran za alfahari da kanki, za kuma ki alfahari da zuri'arki. Bari na je na dawo, akwai maganganu masu mahimmanci da za mu tattauna da ke da sadauki. Har ya fara tafiya ta ce, Baba dakta, ya waiwayo, ina so in je gidan Malam Bashir. Akwai wasu tsofaffin kayana da na bari a kwali a gidan. Mamana ce ta zo da su tun daga Granum. Wasu takardu ne da tsaffin hotuna, ina so in kwaso su, tun da zaman nan ɗin ya tabbata. Sai ji baya son ta je. Ba zai taɓa son Malam Bashir ya ga kumburarriyar fuskarta ba. Ki bari zan kwaso miki. Ya faɗa da sauri yana ƙoƙarin ficewa daga gidan. Sai kuma ya juyo, Au, au, ‘yata, me zan siyo miki? Ya faɗa yana dariya, so yake ta saki jikinta a kan abin da ya faru. Ita ma dariyar ta yi, Baba Dakta yana mata kamar ƙaramar yarinya. Baba ka siyo min gurjiya. Gurjiya dai, ya ce da ita, To zauna kan wancan dandamalin ki jira ni, in sha Allahu za ki ga gurjiya. Shi nan dubara ya yi kar ta shiga gidan da wuri har sai Hajiya Umma ta huce. Ko da ya fita gidan Malam Bashir ya wuce suka yi gaishe-gaishensu kamar yadda suka saba. A nan kan tabarma suka ɓarke da hirar abubuwa da suke faruwa a duniyar yanzu. Dama haka dakta yake shi babu ruwansa da girman kai kowa ma abokin hirarsa ne. Har zai tafi ne ya gaya masa saƙon manubiya Malam Bashir ya ce, Ƙwarai ai suna nan a kwali sun daɗe a aji har mai ɗakina ke cewa a zubar, na ce a'a a bar mata kayanta, da ta sani ma ta kwashe su tun farko, amma sai na ga tana ɗari-ɗari. Ba a yi minti biyar ba ya kwaso wani ruɓaɓɓen kwali ya fito da shi, ruwan sama ya shigo ɗakin har ya taɓa kayan cikin kwalin da yake babu kula. Wasu kuma sun lalace, Malam Bashir ya ce bari in nemo ‘yar igiya a ɗaura kwalin tun da ya farke. kar kayan ciki su zube maka a mota. Duk da ƙurar jikin kwalin dakta ya sa hannu ya karɓe yana cewa, Ai, ba ni da wani lokaci ba ni kawai, idan ta je can ta gyara abinta. Ya karɓa ya watsa a nan kujerar gaba ta mota, suka yi musabaha da Malam Bashir yana zabga masa godiyar ɗan hasafin da ya bashi, yana mai jinjina halin alheri irin na dakta. Ko da ya shiga motar ma, tunani yake duk dai akan lamarin gidansa, sai tuna da gujiyar da munubiya. Sai tuna da gurjiyar Nubiya, sai ya dakata a wata 'yar ƙaramar kasuwa ta unguwa, ya siya cikin leda har biyu. Daga nan ma ya ga wasu kayan miya masu kyau nunannu ya tsaya ya siya. Ya buɗe gaban mota zai saka sai ya gaya gaggen kwalin nan da ya cike masa waje. Sai ya yi shawarar ɗauko shi ya maida but. Ɗagawar da zai yi sai kawai kayan ciki suka tarwatse. Dariya ya fara yi wa kansa na irin gaddamar da ya yi wa Malam Bashir aka ɗaura kwalin. Gashi nan ya zame masa aiki. Tsugunawa ya yi ya fara tsince tarkacen ciki yana watsawa a kujerar baya, idan ya je gida manubiya ta tarkata kayanta. Abu guda ne ya sa numfashinsa ya tsaya cak, ba wai hoto ne tartar ba, a'a, hoto ne da kusan rabi ruwan sama ya ɓata, amma ko a wasa, ko a mafarki, ba zai taɓa manta fuskan nan ba. Yanayin saka yinifom ɗin, da yanayin murmushin, da tsayuwar, da kamannin fuskar, Gar da gar bashari ne, bashari? Bashari fa, kawai maimaitawa yake yana so ya gane abin da ke faruwa, sai ya samu kansa da birkita cikin kwalin ko zai samu wani abu sai takardu. Wasu hotunan ga su amma ba a ganewa, sai daga baya ya tsinci wani. Na wata mata da wata ƙaramar yarinya, matar bai gane ta ba, amma sai ya ƙura wa yarinyar ciki idanu, sai a lokacin yake gani kamar munubiya, idan ba kuskure ya yi ba, kamar sai a yau ya ga tana masa yanayi da bashar. Jiya yi gudun zuciyarsa na ƙaruwa, so yake ya haɗa labaran da take bashi game da ita ya rasa zaren kamawa. Idan ba tantama yake ba, kenan bashari ne mahaifin munubiya? Nan ne ƙarshen farin wata kashi na tare. Mai sauraro lokaci ya riga ya yi mana halin nasa, ala tilas, ala dole, a nan za mu naɗe tabarmar wannan shiri, sai dai mu baku haƙuri mu haɗu a cikin kashi na gaba, wato kashi na goma kenan, domin jin yadda za ta kasance. Shin wai ma masu sauraro in tambaye ku, kun gane basharin da ake magana kuwa? Wannan basharin faɗan uwansa wanda ya sanadiyar tura shi soja, babu labarinsa. shi ne fa yake tunanin ya gani kuma yake tunanin shi ne mahaifinmu na biya, To ni ma dai hasashe ne. A madadin new da Hausa TV YouTube channel da suke daukar nauyin kawo muku shirin Jafar Jikam shi ke muku sallama wa salamu alaikum wa rahmatullah sai mun haɗu a cikin kashi na goma.